A rahotonmu na mata, a yau mun zanta da Zulaiha Abdullahi, wata matashiya mai aikin gyaran gashi a salon. Zulaiha ta ce ta fara harkar gyaran gashin salon ne sanadiyar korata da aka yi a jami'a lokacin da take aji uku kuma saura shekara ɗaya ta kammala karatunta. Sai wani malaminta yake tambayata ko za ta iya cin jarabawa kwatsam daga bisani sai sallamarta ta ji aka yi. Gaya da hira ta kasance da ita. me ja hankalin ki kika fara wannan sana'a saboda ni dogaro da kaina ba na son tambaya ba ni ko a wannan a ringa wannan ka ringa takura mutum wannan kai dogaro da kanka ya fi ko aure kai mijinka ba zai gaji da kai ba to kin yi boko eh na yi boko me ne san zangon karatun ki na je da vitri shi ne na samu matsala sai na to dan zauna haka kafin samu wani makarantar gwamnan nemi wani aiki in koya Uh, uh, a wace makaranta kika kai laboratory? North West University. To wace irin matsala kika samu? Mm, wani malami ne dai takura min dai na yi jarabawa ko na ci sai ce shi bai yadda ba sai ke tambaya zan iya cin jarabawa ina tunanin zan ci zan je level 4 din nan sai na ce mai insha Allah sai ke tambaya me yasa komai sai na ce insha Allah a rayuwa na sai na ce Allah shi ya yi mu ai to ina lokacin na yi tafiya na tafi sai na ka kira na ka ce mu wai jarabawa fito ba ga sunana ba shine mu ya kira shi sai ke wa ayan kore mu shine ba ya mai magana a waya sai ke cewa yin hakuri na da kokari kawai dai kaddara ne Allah ya kawo yin hakuri to shi malamin ya nuna alamun cewa yana son ki a'a ni da bai nuna mun ba ma na saka jayi fada yake da lakaf sai ce nan samu miji haka nake sa lakaf yan ajin gaba da suka dariya amma ni bai dame ni ba ni gan nake ko me kake sa Allah ka miji zaka zaka sa miji na gari ba lallai sai ka bude jikinka ko kai wani abu da ba daidai ba shi malamin so yake ki dinka kwalliya kar ki sa hijabi ki sa kananan mayafi to kila ka yake tunani amma ni ko ba na wannan ra'ayin ke kaɗai yake wa wannan faɗa idan kin sa hijabi ko yana wasu gaskiya ajin gaba ɗaya ni ce nake sa alkaf a cikin su akwai masu sa mayafi yawanci mayafi ne za a gan su dai dan mun jiki ni kuma kullum da hijabi nake dan nake sa a jikina ko in share masallaci sai da yin karatu na ni bana wani harkan banza a makaranta <laughs> ke malama ce kenan eh to akwai masu sa hijabi baya ga ke a makarantar ta ku eh akwai masu Iya eh, akwai masu sa hijabi amma ba sosai ba dai kamar inda nake sa kullum yawanci a kaya. To su din ma yakan yi musu magana ko ke kadai yake wani. Baya musu magana gaskiya fi yin magana. Shi hijabin ne kadai baya so ko ko hijab da niqab din. Hijab da niqab din nan saboda lokacin da Boko Haram suka zo sai yake tambaya na wanda ma da Boko Haram ya zo na daina sa niqab ya ga fuska na. Sai ke dariya aji sai ban kula shi ba. Kowa kin tabbata bai nuna miki alamun cewa yana son ki ba? gaskiya ne ban gani ba yana so da ni ba na son shi to yanzu kina da burin tun da kin kai har aji uku sauran shekara ɗaya ki ma kina da burin ki sake komawa in Allah da sai na koma makaranta ana burin yin karatu ko da ban yi aiki ba dai samu da ilimi ilimi da mara ilimi ba dai suke ba saboda kuma yayan ka za ku koya musu karatu ko mutane su ci amfanin points in ki ne bai kai ba suka kore ki ko kuwa aka je aka samu cewa dai ba ga sunana ba kwata-kwata wannan muke nan daga nan ban ci sai nan ba na ah. wata rana ba zuwa yake shekara daya ma ni nake mai attendance ma da shekara da shi kuma ya ya wuce ba wani zuwa yake ba kuma kai tas komai ina ci daidai gwargwado mu point dina ka cewa kai bai ga suna na mutum farko ya gaya min na tunanin zan ci jarabawa ne ah. to ni ba san me ya mu da shi saboda ni ba na ma zagin wani malami ko rashin kunya karatu ne yake kai ni kuma na gano tashi dawo gida kuma ban gane ba na tambayan wasu koya mu an yi bincike ɗaukaka ƙara ga makarantar ki rubuta takarda eh, na cewar an nemi sunan ki an rasa ba a wanda wanda na ganshi a makaranta lokacin da na je neman makaranta yin wannan yan tabi a makaranta da ya gani sai ke cewa kin taba wahala akan karatu ko sai can ka takarduna shi da na kawo to lokacin aka ci zabiya scholarship sai ce in Allah ya nima za biya mun tunda yana da yawa to shi da bai ganni ba sai kira na ya ce ya baya gani na sai na koro mai magana sai ce bai yadda ba ga na karatu ai kuma na yayin bincike an ce bana wasa ko ina wasu abubuwan da ba sai je binciken ban san ya wani ba sai kira na ce kai kaddara ne aka Allah ya rubuta ni hakuri kowa da hanyar sa na samu burin malama Zulaiha dai shine ta zama mai dogaro da kai ta kuma koma karatu ta kuma koma jami'a domin samun ilimi Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.